Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa muna tafi da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah a zangon shirin namu na wannan safiya idan muna da sauran lokaci da ƙarshe za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara sai mai bankwana da ku da fatan masu saurari za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma da zuwa lokacin da zagiyar zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. Amurka ta sanar da ƙarin tallafin dala miliyan 800 na makamai ga Ukraine. Mutum hudu sun mutu yayin boron ƙin jinin mulkin sojoji a Sudan. iran ta ce za iya cima matsaya game da tattaunawar biyanna idan har amurka ta nuna da gaske take yanzu ga cikakkun labaran shugaban amurka joe biden ya ce gwamnatinsa za ta samar da karin taimakon dala miliyan 800 na makamai ga ukraine a cikin kwanaki masu zuwa wannan wani mataki ne da washington ke dauka na nuna goyon baya ga cuba na kare kanta daga abin da take kira mamayar rasha za mu goyi bayan ukraine muddin bukatar hakan ta taso in shi shugaba biden yayin taron manema labarai a gefen taron kungiyar tsaro ta nato a birnin madrid na kasar spain biden ya kara da cewa ukraine ta riga ta yi wa rasha mummunan rauni dama kafin hakan kungiyar tsaro ta nato ta ce ta kara tallafin da take baiwa kiev ta hanyar ba ta tallafin kuɗi da kayan soji a wannan alhamis ce kungiyar tsaro ta nato ta kawo ƙarshen taronta na tsawon kwanaki uku a madrid taron ya mai hankali kan rikicin na ukraine da kuma bukatar kasashen finland da kuma sweden na zama mamba a kungiyar rasha dai na kallon duk wani taimakon makamai na amurka da kuma kasashen turai a matsayin wani abu na kara rura wutar rikicin ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian ya nana ta cewa kasarsa da gaske take a tattaunawar nukiliya kuma tana son a cimma yarjejeniya mai kyau wacce kuma za ta dorewa idan har amurka ta nuna da gaske take za iya cimma matsaya in ji babban jami'in diplomasiyar na iran kalaman nasa dai na zuwa ne bayan kammala sabon zagayen tattaunawar kwanaki biyu da aka yi a birnin doha na kasar qatar da nufin dage takunkuman da aka kaba wa iran ƙungiyar tarayyar turai ce dai ta tsara tattaunawar wacce ba ta kai tsaye ba tsakanin iran da amurka a birnin doha a wani yunkuri na farfaɗo da nukiliyar iran ta dubu biyu da goma sha biyar to labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran rahotanni daga sudan na cewa mutum hudu ne suka mutu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a kasar likitoci masu fafatkar demokradiyya sun ce jami'an tsaro sun harbe har lahira mutum hudu waɗanda biyu daga cikinsu an harbe su ne a kirji masu zanga-zangar dai da suka fito kan tituna a birnin hartum suna masu furta kalaman kiyayya ga mulkin sojin janar abdul fatah al wanda ya jagoranci mulkin sojin da ya jefa kasar cikin sabuwar dambarwa likitocin sun kuma kalubalanci darar mikiyar da sojoji suka yi a wasu asibitoci na birnin don soma haboran kin shinin juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar ta sudan mutum 700 ne aka rawaito sun rasa rayukansu kana wasu dubai suka jikata masu zanga-zangar dai na son tilasta wa sojoji mika mulki ga farar hula bayan juyin mulkin da ya haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki da rikicin siyasa a kasar. a ranar laraba ne dai aka fara zanga-zangar neman tabbatar da mulkin demokuraɗiyya a sassan kasar inda jama'a suka haɗa gangami suna neman sojoji su janye daga harkokin siyasa an toshe gadoji tare da katse hanyoyin sadarwa na intanet a hartun babban birnin kasar a wani yunkuri na hana mutane shiga gangamin gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo ta gudanar da taron binne jagoran kasar na farko bayan samun incin kai patrice lumumba a babban birnin kasar kinshasa haƙorin ɗan gwagwarmayar ne kawai ya rage daga sassan jikinsa wanda gwamnatin belgium ta miƙa wa ƙasar a kwanan baya patrice lumumba dai 'yan awaran kasar ne tare da haɗin kan sojojin haya na kasar belgium suka hallaka shi a ranar 17 ga watan janairu na shekarar 1961 an narkar da gawarsa ne a ruwan acid amma kuma wani ɗan sandan belgium ya adana haƙorin a matsayin wani abin tunawa a makon da ya gabata ne aka mayarwa da iyalan tsohon shugaban haƙorin a wani biki da aka yi a babban birnin belgium din brussels to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh to banda aka saurari labaran duniya sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Masu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 lardin shabuwa da ke shiyar kudu maso tsakiyar kasar yemen kuma lardi na uku mafi girma a kasar yana ƙarƙashin mamayar rundunar ƙawancen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ne tun bayan da suka kwace iko da lardin inda lardin ya zame matattaran sojojin haya da suke samun tallafi daga rundunar ƙawancen mamayar saudiya a kasar yemen babu wata gagarumar rawa da jami'an tsaro suke takawa a lardin tun bayan da rundunar mamayan saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa suka miƙa ragamar wanzar da tsaron lardin na shabwa a hannun gungun 'yan bindiga masu goyon bayan rundunar mamaya tun tsawon shekarar da ta gabata kamar yadda majiyoyi da dama suka bayyana hakan A cewar shafin watsa labaran Arab 21, matsalar rajin Shabuwa ba ta tsaya a iyaka rashin tsaro da oda ba, wasu matsaloli da dama sun kunno kai da suke ardabar lardin musamman bullar shaye-shayen muggan kwayoyi, inda shaye-shayen kwayar opium ta fi shahara a tsakanin al'ummar lardin. Sannan bayan da harkokin kasuwanci da sana'o'i suka ta'azzara a yankunan lardin sakamakon tashe-tashen hankula da bullar rikice-rikice sai sana'ar sayar da muggan kwayoyi ta haɓaka a yankunan lardin musamman tsakanin matasa bayanai daga majiyoyi masu yawa na hukuma da kuma tsakanin jama'ar gari kwayar opium ta fara yaduwa ce cikin sauri kamar gobarar daji a birnin attack fadin mulkin lardin shabuwa sannan ta ci gaba da fadada zuwa sauran garuruwa da suke karkashin lardin duk da matakan gargadi da ake dauka kan wayar da kan al'umma dangane da illolin kwayar da mummunar sakamakon da za ta haifar a tsakanin al'umma baki daya a tsokacinsa kan wannan masifa ta bullar shaye-shayen muggan kwayoyi tare da yaduwarta a lardin shabuwa sale Jubani. tsohon ministan sufuri a kasar Yemen karkashin gwamnatin tsohon shugaban kasar mai murabus Abdulrabu Mansur Hadi ya bayyana cewa abin da ke faruwa a lardin Shabwa sakamakon mataki mai ban takaici ne da Abdulrabu Mansur Hadi ya ɗauka da tsige gwamnan lardin Muhammad Saleh Bini Adewo bisa umarnin Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a jibuni ya kara da cewa matakin da abdulrabu mansur hadi ya ɗauka a ƙarshen shekarar da ta gabata na tsige gwamnan lardin shabwa saboda biyayya ga umarnin saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa tare da mai gurbinsa da wani kwamandan 'yan daba da ake kiran dakarunsa da rundunar tsaron shabwa kuma rundunar ba 'yar lardin shabwa ba ce al'amura suka ƙara taɓarɓarewa a lardin har ila yau tsohon ministan ya zargi masu jagorantar lardin na shabwa da rusa rundunar tsaron lardin wacce alhakin wanzar da zaman lafiya ya ɗoru a kanta musamman ganin irin muhimmancin da lardin yake da shi na arzikin man fetur yana mai jaddada cewa baya ga watsuwar mummunar ɗabi'ar shaye-shayen mugan ƙwayoyi a lardin an kuma kunna wutar rikici da tashe-tashen hankula a cikinsa a matsayin ɗaukan fansa kan al'ummar shabuwa da ta ɗauki matakin yaƙar rundunar mamayar ƙasar haɗaɗɗiya daular larabawa da sojojin hayarta da suka nemi mai lardin a watan agustan shekara ta 2019 tare da fatattakansu kamar yadda sale ajibuni tsohon ministan sufuri a kasar yemen karkashin gwamnatin tsohon shugaban kasar mai murabus abdulrabu mansur hadi ya yi nuni da cewa hakika lardin shabwa a baya ta kasance mai yanci ɗari bisa ɗari saboda babu wata runduna daga wajen lardin da take iko da lardin sai dai kawai akwai sansanoni guda biyu da dakarun mamayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke kula da su guda shine wurin samar da iskar gas na yankin balhab da ke tekun fasha sannan na biyu sansanin al'alam da ke shiyar arewa maso gabas da lardin tsohon ministan sufurin kasar taiman ya ci gaba da bayyana cewa a halin yanzu lardin shabwa yana cike da gungun masu dauke da makamai waɗanda ba 'yan asalin lardin ba ne kuma babu abin da suke tabakawa a fagen wanzar da zaman lafiya da tsaro har abin nan attack fadil mulkin lardin na shabwa don haka a kullum ake fama da rikicin kabilanci kuma babu wani mataki da sojojin hayar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suke ɗauka wajen ganin sun sulhunta al'ummar lardin kawai sun zuba musu ido ne su kashe kawunansu sali jibuni yana fahimta cewa halin da ake ciki na rashin zaman lafiya a lardin na shabuwa da faɗin ƙasar yamin baki ɗaya sun kunno kai ne sakamakon tsoma bakin ƙasashen yankin da ƙawayensu a harkokin cikin gidan ƙasar ta yamin bayan samun goyon baya da ƙulla makirci da tsoffin shugabannin ƙasar yamin kuma a halin yanzu suka yi watsi da 'yan koransu na cikin gidan ƙasar ta yamin suka koma suna gudanar da harkokinsu a matakin ƙasa da ƙasa ba tare da haɗa kai da 'yan koransu na ƙasar yemen ba da nufin cimma manufofinsu kan ƙasar tun a ƙarshen watan disamban shekarar da ta gabata ta dubu biyu da 2001 ne tsohon shugaban ƙasar yemen ya fitar da umarni ƙarƙashin dokar shugaban ƙasa na tsige Muhammad Sale bin Ado daga kan mukamin gwamnan lardin Shabuwa tare da mai gurbin sa da mutumin da yake makusanci ne ga mahukuntan ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Hakika tsohon gwamnan Muhammad Sale bin Ado yana ɗaya daga cikin jami'an Yemen da suka tsaya tsayin daka tare da jaddada buƙatar ganin kawo ƙarshen mamayar sojojin ƙasar haɗaɗɗiya daular Larabawa kan lardin Shabuwa musamman kakkaɓe hannunsu a harkokin da suka shafi fitar da iskar gas da cibiyar balhab da ke haɗe da tekun fasha baya ga gurɓata ɗabi'ar matasa a lardin shabuwa da kunna wutar rikicin ƙabilanci sannan al'amuran tsaro sun rikice tare da girgiza lardin inda ko a makon da ya gabata an samu bular gumurzu da ya kai ga ƙaddamar da hare-hare kan bututun da ake tura man fetur da iskar gas zuwa cibiyoyin sarrafa su lamarin da ya ƙara dagul al'amura a yankin na shabuwa kamar yadda ƙarshen watan mayun da ya gabata tashin nakiya da aka ɗana akan hanyar shigewar rundunar kari. jari shabwa da ke ƙarƙashin kulawar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya yi sanadiyar halakar mutane biyar tare da jikata wasu tara na daban har ila yau kwamitin wanzar da tsaron majalisar kolin lardin shabwa ya sanar da mutuwar jami'an tsaro da suke ƙarƙashinsa guda uku tare da jikatan wasu biyar na daban sakamakon harin da aka ƙaddamar kan tawagar su da ke shigewa a garin atak fadil mulkin lardin shabwa sannan a watan na mayu da ya gabata an sallami rundunar sojin yemen da ke ƙarƙashin bataliya ta 107 mai tsaron cibiyar man fetur a gundumar asilan a arewacin lardin shabwa bayan da aka miƙa haƙƙin gudanar da cibiyar man fetur ɗin ga kamfanin ƙasar amurka na hunt oil company don haka aka mai gurbin rundunar sojin ƙasar ta yemen da gungun 'yan bindigar bataliya ta shida da suke ƙarƙashin majalisar riƙon ƙwarya a yankin kudanci da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa take ɗaukar nauyinsu da umarnin rundunar mamayar ƙasar saudiya a nata ɓangaren wata majiyar cikin gidan ƙasar yemen ta ɗora alhakin taɓarɓarewar harkokin tsaro a lardin shabuwa kan rundunar mamaya da da ƙawayenta saboda siyasarta ta ta rashin kangado da kuma matakin da ta ɗauka na mai gurbin jami'an tsaron gwamnatin ƙasar da gungun 'yan bindigan haya don kare musu bakar manufofinsu kan ƙasar ta yemen majiyar da ta buƙaci a sake sunanta saboda lamarin yana da ɗaga hankali ta bayyana cewa rundunar mamaya ƙarƙashin jagorancin ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da gangan suke ƙoƙarin kunna wutar rigima da hargitsi da kuma tashe-tashen hankula da suke kai ga tarwatsa gari gami da lalata duk wasu abubuwa masu amfani a garuruwan kasar yemen tana mai buga misali da abin da ya faru a garuruwan adin da shabuwa waɗanda suke cikin zaman lafiya da tsaro kuma suke gudanar da harkokin bunƙasa ci gaban ƙasa har zuwa ƙarshen shekara ta da ashirin 2021 amma da gangan rundunar mamaya suka ɗauki matakan rusa duk wani abu mai amfani ta hanyar hare-haren jiragen sama tare da dakatar da ayyukan kamfanonin man fetur da na na iskar gas maimakon bunƙasa tashar jirgin ruwan balhab domin gudanar da jigilar iskar gas da man fetur inda bayan nasarar kwace iko da garin na shabwa rundunar sojin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tun a shekara ta 2016 ta mai da wuraren suka zame sansanonin soji da kuma matattarin dakarun haya da aka ɗebo su daga ƙasashen waje domin gudanar da yaƙi a ƙasar yemen majiyar ta kara da cewa abin karin takaici shine yadda duk aka mayar da waɗannan albarkatun bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da raya muhimman ababen more rayuwar al'umma suka zame ƙarƙashin kulawar wasu tsirarun jama'a da gungun 'yan bindiga da aka samar da su da nufin cimma munanan manufofi kan ƙasar har ila yau majiyan ta jaddada cewa karɓa muhimman wuraren gudanar da harkokin tattalin arzikin yamin tare da kakkaɓa hannun jami'an tsaron ƙasar daga duk wata harkar kula da kare su sun gudana ne da umarnin jami'an gwamnatin yemen da suke ƙarƙashin rundunar mamaya abin bakin ciki da takaici kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ne suke umurtan su kan ɗaukan waɗannan matakai kuma abin bakin ciki rundunar tsaron ƙasar ba ta da wata zaɓi illa aiwatar da umarni duk da masaniyar da take da shi cewa wannan makirci ne a fili na neman nisanta jami'an tsaron yemen daga duk wani harkokin kare ƙasa tare da ta a ƙarshen lamari kuma a watan afrilun da ya gabata wasu 'yan bindiga sun kai farmaki tare da fasa bututun iskar gas a lardin shabuwa da ke shiyar kudu maso gabashin ƙasar kuma ba wannan ne farkon wuce gona da iri kan cibiyoyin albarkatun ƙasar ba kamar yadda 'yan bindiga suka kai hari kan bututun iskar gas a yankin da ke nisan kilomita 80 daga tashar balhab da ke kudancin birnin atak fadar mulkin shabuwa duk dai don lalata hanyoyin albarkatun kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na BOH suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Najeriya. To a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da maudu'in da ke cimin tuwa kwarya. To hakikanin gaskiya lokacin damina na ci gaba da kankama a lahiyar mata Afirka da ma duniya baki ɗaya amma sai dai gaskiya muna samun matsala ta karamcin takin zamani wanda yake ya dace a ce gwamnati na ba talaka tallafin takin zamani domin samun amfanin gona kamar yadda ya kamata saboda haka yana kira da babban murya ga gwamnatin mu na lahiyar afirka da su ci gaba da taimaka ma talakawa da takin zamani da kuma cikakken tsaro mai inganci wanda zai ba da dama a yi noma lafiya a kare lafiya na gode kwarai sashen hausa na BOS suna sunana haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal government kebistan najeriya ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Umar daga birnin Tamagaram na Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi batu dangane da maniyatan mu da suka ta yi ƙasa mai tsarki. To muna kira ga maniyata dan Allah dan Annabi su ma ƙasashen mu na Afirka da ma duniya gabaki ɗaya addu'a. Wannan tashe-tashen hankulan da suke faruwa a nan da can. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen su kuma Allah kawo mana sabon arziki a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya gabaki ɗaya. Na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio Tehran Radio mai farin jini mai alfarma a yau ina son wannan gidan radio ya bani dama domin in mika a kirana ga al'ummar kasar Ghana da suka zanga-zanga saboda matsin rayuwa to ku sani ba al'ummar kasar Ghana ba kuke dai a cikin matsin rayuwa ba mu ma kamar yan Najeriya muna cikin matsin rayuwa sai dai kiran da nake son yi ya kamata ku ci gaba da addu'a domin ubangiji Allah mai karbar addu'a ne kiran da nake son yi ya kamata dukkan ku ku ci gaba da addu'a ubangiji Allah shi kawo kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsardar rayuwa da dukkan kasashen mana Afirka domin idan kuka diba ku dibi yancin rani wajen mutum talatin suka mutu duk tsadar rayuwa ce da sakacin a shushewa gabanin mu na Afirka ke sa wannan matsala fatan mu dai ubangiji Allah shi kawo mana ƙarshen tsadar rayuwa ya kawo mana karshen matsalar tsaro ta yi mana ɗan magu goro da a ƙasashen mu na Afirka da yankin Sahel ana gode Ahmad Ladan girkawo shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar Kyabe a jihar Sokoto Najeriya Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Niger. To lokaci na yau zan yi shi ne dangance da hukumomin zafara da suka ayyana hukuncin kisa akan 'yan ta'adda da ma masu taimaka musu da bayanan sirri. To ni ana gani wanga hukunci da hukumomin zamfara suka ayyana ya ma zo a makare. Tala'akari da kamata a ce hukumomin Nijeriya sun zartar da wanga hukunci tun harkon kama Boko Haram. Saboda in ka ɗauki misali Amurka take zawa ta zartar da hukuncin kisa akan kumandojin Al-Shabab da kuma kumandojin Al-Qaeda. Yanan don haka wanga hukunci da da hukumomin zamfara suka ɗauka in aka danganta shi da yadda 'yan ta'adda suke zauwa suna cin karansu ba babbaka ba wani abu bane ba da za a tsaya ana ta ce ku ce akan shi abu ne wanda ya yi daidai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon Iraq. Na zo na yi tsokaci bisa ga shugabannin ƙasar Ghana lokacin hajji ma sun yi zanga-zanga yanzu kuma tsadar rayuwa suna zanga-zanga shi dai talaka bai zanga-zanga banza ba da ban haka su ko shugabanni don Allah da annabi su dibi abinda talaka kai sun da su sun ga kasu horin inda ba su kasu hurin ba mutum bai sa mai tashi gaban kasa Tukar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana kwamara Tiliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba mu bayyana ra'ayinmu a ko da yaushe zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin bakina akan zanga-zangar jan hankalin gwamnati da al'ummar kasar Ghana suka yi game da tsadar rayuwa ko shakka babu tsadar rayuwa a kasashen na Afirka ta zama ruwan dare a don haka muke fatan Allah ya kawo mana karshen wannan matsala da ke damun kasashen mu na Afirka da ma duniya duniya baki daya muna godiya rediyo boh tehran mai magana kuma ratiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya tashi lafiya salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da eh, kisan da kasan morocco ta yi wa bakin haure ko in ce 'yan tirani 'yan kasashen afirka wanda suke kokarin eh, zuwa turai gaskiya wannan al'amari ce da ƙasar morocco ta kuma an ce ma har da haɗin gwiwar ƙasar spain gaskiya wannan al'amar bai yi ba ko ba gaskiya ba don haka muna tar da allah wadai da wannan kisa da eh, ƙasashen guda biyu suka yi wa bakin haure masu haurawa turai ko ba gaskiya ba sannan muna so a kafa kwamitin mai zaman kanshi wanda zai binciki al'amarin da ya faru na kisan su 'yan afirka din a ƙasar ta morocco assalamu alaikum rahmatullahi wa musulunci mai magana lawan alhaji abdu agadas niger albarka to da ga dama da kuke bamu muna faɗin albarkatun batinmu yau magana ta fi sa kan shugabannin kasashenmu ya kamata yanzu kun ga damuna ta matso menene yanzu abin yi ku duba manoma ku duba manoma ku duba manoma ko takin nan ku yake taimakawa manoma da taki ana taimaka musu da mano da taki ana taimaka musu da amfanin da da saki domin su yi wanga domin su yi aiki cikin kwanciyar hankali ina kira da mutane duka al'umma ni ta yin addu'a Allah ba mu da muna mai albarka assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tufa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya yau shinshina ce muke so mu kawo ma jamhuriyar musulunci ta Iran bisa ga ministan su na cikin gida Ahmed Wahidi da jawabin da ya yi wajen taron da aka gudanar a ƙasar Belgium bisa ga hada-hadan miyagun kwayoyi a gaskiya muna jinjina ma jamhuriyar musulunci kwarai saboda an jinjina mata ita ce kasa ma ta ɗaya wadda aka yaba bisa ga yaƙi da miyagun ƙwayoyi kwarai muna jinjina mata kuma muna kira ga kasashen duniya su ma su yi koyi ga jamhuriyar musulunci ta iran bisa ga yaƙi da miyagun ƙwayoyi allah ya taimaki jamhuriyar musulunci da musulunci da musulmi gaba ɗaya mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agada a tashi lahiya To Marilla, da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. sai shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da haka ko barkamu saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin ne da ke zuwa muku daga nan rajon BOH da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na shaba gabatar muku da shi da fatan za ku daure ku dure tare da jin wannan shirin har zuwa ƙarshensa a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal zare da ke birnin yamai na kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani ga littafin nan na satul hukuk na imam zainul abidina dan imam hussein alaihim salam da kuma yadda iyali da su amfana da wannan shiri yau malam zai tashi ne kan haƙƙin limamin jama'a allah shiga ta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان راحنا له فدا yan uwa masu girma da mitinci masu jinmu da shauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kuma za mu tashi a haƙƙi limamin jama'a. Maulana Ali Zin Labidin alayhi salam ya ce wa amma haƙƙi imamu kafi salat. Fanta alama annahu qad taqalla da safara fi ma bainaka wa bain Allah wal wafadati ila rabbika wa takallama anka wa lam tatakallam anhu wada'a laka wa lam tad'u وطلب فيك ولم تطلب فيه وكفاك هم مقام بين يدي الله ومسألته له فيك ce amma haƙƙin limaminka mai maka jagoranci a sallah to wajibi ne ka sani limamin da ke maka jagoranci a sallarka yana da haƙƙi a kanka haƙƙin nan na farko ka tabbata ka sani fa cewa shine ya ɗauki nauyin zame maka wasiɗa ko jakada tsakaninka da Allah ta'ala shi ya zame maka kamar wasiɗa tsakaninka da Allah ta'ala shi ne ya zame maka jagora a wajen shiga fadar Allah ta'ala shi zai magana don biyan buƙatarka a fadar Allah don kai kukanka a wurin Allah amma kai babu abin da za ka taimake shi da shi a wannan ganawa da kuke da Allah ta'ala shi zai kai kukanka amma kai ba za ka kai nashi kuka ba shi zai maka addu'a kai ba za ka masa addu'a ba kai kanka kakewa shi yake nema Allah ya baka kai kuma kana nema Allah ya baka kai ma ya ƙara maka amma baka nema Allah ya bashi nauyin tsayuwa a gaban Allah da kai kuka da neman biyan bukata dushi ya tsaya maka kai babu abun da ka tsaya masa akai kai ka kana fi shay'in min dhalika taqsir na bihi dunan wa in kana athiman lam takun sharikahu fi limamin da ke maka jagoranci a sallah banda wannan irin nauyi da ya ɗauka wannan irin tsayawa da ya maka wannan irin aiki da yake taimaka idan a cikin sallar ku ya zama bai cikasa wani abu ba ya kasa to kasawar a kansa za ta ƙare ba a kanka ba abun nufi idan bai cikasa wani abu ba to shi Allah zai tambaya kai Allah ba zai tambaye ka ba idan har ya yi laifi a cikin wannan limancin da yake yi laifin nasa ne shi kadai kai ba da kai ba amma in ya yi daidai fa abin da ya samu na alkhairi har da kai don haka haƙƙin liman yana da girma ƙwarai da gaske limamin da ke maku jagorancin sallah ya ɗaukan maku nauyi ba ƙaramin nauyi ba shi yake kai kukanku a gaban Allah shi yake jagorantar ka a ayyukan sallah kai bi kawai kake ya yi addu'a don ku ku duka ya roƙa muku ku duka ya ɗauke maka nauyin yin karatu shi yake yi a madadinku alhali ba albashi kake biyansa ba idan bai yi daidai ba kai bai gano ka ba kai bai gano ka ba in abin da ya yi ya yi laifi laifi a kansa zai tsaya ba da kai ba masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rajon BOH da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan dai haƙƙin limamin jama'a da fatan iyalai suna amfana da shi walam yakun laka alaihi fadlun alhali baka fi shi da komai ba ba albashi kake biyan sa ba ba aiki ka ɗauke shi ba da yake maka wannan irin hidima fawakka nafsaka bi nafsihi wa salata salataka bi salatihi amma tare da haka ya ba da kansa a madadinka shi ya tsaya maka a madadinka a gaban Allah sallar ka ta yi in tashi ta yi ta kyautatu da kyautatuwan sallansa kai binsa kawai kake don haka sai ka gode masa akan wannan dole ne wajibi ne godiyar da mu ba mu san iyakanta ba saboda kwan maka alkhairi ka saka masa inji manzo wanda ya shugabance ku yake muku jagorancin sallah wani irin sakawa za ka yi masa saboda alkhairin da ya maka yana da girma sakayya akan wannan alkhairi kuma wani al'amari ne mai girman gaske wala haula wala quwwata illa billah a takaicen takaitawa maulana ali zaid al-abidina alaihi salam yake ce mana amma imamul jama'a falahul fadlul kabir alal mu'tamina bi limamin da ke jagorantar mutane a sallah yana da wani babban matsayi mai girma akan waɗanda yake ma jagorantar sallah lalle yana da babban matsayi saboda me alkhairin da yake musu taimakon da yake musu ba ƙarami ba ne wazalika lima ya tarat murattab min sawabil jazili alal jama'a sanin kowa ne ana samun lada mai girma in an hadu an yi sallar jama'a kuma ladar tana ƙara lillin kowa matuƙar yawan jama'a na ƙara lillin kowa to kaga wanda ya tsaya muku a matsayin limamin da zai jagorance ku a wannan sallah lalle yana da girman matsayi a cikin ku wajibi ne ku kula da matsayinsa wa min al-ma'lum anna ma yasfur bihi al-ma'mum min as-sawab al-jazil huwa bi sababi imam al-jama'a ladar da ake samu ta jami'i ba a samun ta in babu limami da kowa zai yi sallarsa shi kadai iya ladar sallarsa shi kadai zai samu idan ma takar amma da ka zo ka yi sallah cikin jama'a a dalilin liman sai a lillinka maku lada daga ɗaya zuwa ishirin da kaza kuma zuwa adadin da Allah kaɗai ya san shi kenan shi liman shine aƙalla da safara tafi ma bainal ma'amum wa bainallah ta'ala liman ne ya ɗaukan makansa cewa zai tsaya muku a matsayin jakada tsakanin ku da Allah ta'ala sannan kuma liman ya ɗauke maka nauyin karatun fatiha da sura ya ɗauke maka ababe da yawa na kula da tsarin sallah da dai sauransu so da dama kai kakan shagala shi ya kiyaye kai baka ɗauke masa komai ba don haka wajibinka ne ka gode masa akan wannan ni'ima da ya yi maka mai girma don yana da girman matsayi a cikinku godewa mai alkhairi alkhairi ne abun nufi man sana abikun ma'ruf kafi'u to yan uwana masu girma nan ma dai lokacin da aka ɗiba ma filin ya ƙare don haka nan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa ajil farjahum wala na ada'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi malam ya sake sakin jiki da bayani sai dai kuma lokacin namu ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran ta kasar iran ina kara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai na ƙasar Nijar da wannan ɗimin lokacin nasa da ya bayar allah ya saka ya kara malam karfin jiki ni kuma awal kunya da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. tun shirin shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau. Masu sauraro barkama da hutawa. Sannan har layo yau rakam sakatarwa da ku a cikin sabon shirin Afirka a yau, wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman kan abubuwan shafi nahiyar Afirka. A yau cikin wannan shirin yawan taɓo batun ne na 'yan fashin daji wanda yake na mai zama wa arewacin Najeriya alaƙaƙai wanda ni awal kunya zan ja akalarsa. Yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi wannan lamarin ya faro ne daga sacewa fulani shanu har lamarin ya juye ya zama su fulanin ne suke satar an'uban annabi don karɓar kudin fansa jama'ar ƙasa suna ta mamaki kamar kasar babu jami'an tsaro don tattauna wannan batun na fara fanɗarar fulani ne muka gayyato dr ali usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar bauchin nigeria don jin yadda yake ganin lamarin da kuma jin irin yunkurin da shi kansa ya faru. To, dokta a takaice kuma a gurguje, me yasa Fulani suke zaune a cikin bayan gari sanin kamar a cikin daji? Dalili saniya, shi kenan karka kara karkarai. Su ma suna son da a ce za su zauna a cikin birni su sha AC, yaran su su yi makaranta, su hau kan hanyar kwalta, su je su asibiti da sauransu. Amma saniya ba za ta basu. to dokta yawanci akan wato danganta rashin wayewa ga fulani me yasa dokta na eh to ai saboda kana daji ne idan kana daji ka waye ne ai ko da annabawa ka taba ganin aji annabi daga daji hmm? ai ko bai dan babu ubangiji ya ce a wurare da yawa a cikin Qur'aninsa mai girma min ahlil kura daga mutanen gari yake daukan <laughs> annabawa so rashin waye wannan saboda zaman dajin nan ne zaman dajin nan kuma saboda saniyan nan saniyan nan kuma yanzu ta zama dole najeriya ta yi saniya saboda najeriya na bukatar nama kuma ba ta da kudin da za ta siyo naman da za ta ciyar da mutanenta a cikin gari dan ni da har cewa nake dan me yasa ma fulani da Allah ba za su jefar da saniyan nan ba duk su sayar su kai dukiyar su banki shikenan su zo sun duk a taru a zauna a birni to amma da muka yi kididdiga sai muka ga wallahi Najeriya ba ta da kudin da za ta siyo nama daga waje jihar Lagos kwamishinan su na agriculture ya ce a kowane rana Lagos kadai tana cin shanu dubu shida to gaya mun ina Najeriya suke da kudin da za ta siyo wa Lagos kawai kadai shanu dubu shida kullum bare sauran Najeriya domin haka shanu miliyan goma sha takwas da digo tara wanda SAO Food and Agricultural Organization suka ce akwai a Nigeria a 2016 dole a samu wanda za su lura da to muka ci sa'a akwai wasu bayi wanda su dama aikin su kenan har zanyen nan sunan su fulani shi kenan sai muka kyale su mu je ku ta yi suka je suka yi ta yi ana jeji daga wuri yana jeji wuri yana jeji har wuri ya fara zama gari har aka zo ma aka sai da jejin aka yi kaza suka ce to ina kuma za su sa su shanu suka fara lalacewa suka fara karewa matsaloli suka fara shiga cikin al'ummar su yaran su ba su da shanu da za su kiwata ba su da wajen da za su zauna ba su da wajen da za su yi kiwo ba su da za su koma matsaloli dai ga suna suka fara bayyana saboda waɗansu gwamnoni da ba su rike amana ba ta al'umma shikenan abu yau bayan shekara ashirin da fara wannan yau abu ya zame tashin hankali malaman tarihi sun rubuta cewa lokacin da shehu usmanu ya yi jihadi kashi hamsin cikin ɗari na fulani da ke najeriya ba musulmi ba ba su ma da aji dole a fahimci wannan tukuna kafin a fara zancen cewa to yanzu eh, yaya aka yi idan da a ce musulmi ne suna sallah to gaskiya zai yi wahala wanda ya canza musu aji ai an gwada a akan hausawa ai ba kuma a kan najeriya ba an gwada a sauran wurare da yawa yana da wahala ka ɗauki musulmi ka canza a ana iya samu ɗaya nan ɗaya can amma dai al'umma har a ta fara samu da yawa gaskiya yana da wahala to wannan kenan to kuma lokacin da shehu ya ji jihadi da yawan su domin su guje wa gwamnati da su haraji kila da zaunar da su saboda muhammadu bello Eh, wanda ya zaɓi shehu kuma wanda shine shugaba kamar a ce shine ya prime minista lokacin shehu shi sonsa shine a zaunar da fulani duka so wasu sun yadda suka zauna dalilin da ya sa kenan sama da rabin garuruwan da ke kasar hausa yau fulani ne suka kafa su to akan wannan urbanization policy din bello ina iya kawo maka su bila a adadin a kowane emirate za ka nufi akwai garuruwan da fulani suka kafa da kansu suka zauna kuma har yau sunan su to amma akwai da yawan fulani wanda suka kiwon nan, suka gudu suka ƙara shiga daji sarin su dama ba ma sallar suke yi ba so don haka wannan abun yana da dogon tarihi zancen kuma cewa ai suna da manyan mutane suna da masu karatu don me yasa ba a ilmantar da su ba to ina ga idan an yi haka zan ce ba a yi wasu eh, mu da Profesa Jibril Aminu da su Ahmed Jordan da sauransu ba da su shugaba baban gida da sauransu da suka yadda aka kafa musamman hukuma akan ilimi ɗayan makiyaya wannan ta shekara talatin to matsalar da aka samu ita ce yadda najeriya abubuwan ta gudanar da harkokin gwamnati ke lalacewa walau a aikin soja ne ko a 'yan sanda ko na air force ko na eh, eh, masu aikin gwamnati a local government ko a jiha ko a cikin makarantu to haka nan waɗannan makarantun su ma na makiyaya harkokinsu suka lalace don haka lalacewar najeriya shine ya hana wa 'ya'yan fulani ilimi amma ba wai su fulani da ke gwamnati da kuma gwamnatin najeriya ba ta yi tanadin ba su ilimi ba lalacewar najeriya shine ya shafe su saboda rashin wayewan fulani wato sun safi makita makarci haka da aka yi musu na farko shine batun da ake musu na satin shanu ana ganin suwa suka yi wannan kulle-kulle ne har abin ya zo ga batun bandit a yanzu eh to ai shi dan adam idan ka hana shi hanyar abincinsa to dole fa ya fito da wasu hanyoyi wanda zai rayu to sannan na biyu kuma abin da za a tabbata cewa ya sa shi a kan hanya doka to dokan nan ta lalace a baya na yi maka zancen yadda noma da garuruwa ke cin daji yadda ake sai da suka irin hekta dubu goma dubu kaza dubu kaza wa manya su kange su su sa su shinge su shinge su su hana kowa shiga da sauransu to kaga wannan ya hana su hanyar cin abinci amma hanyar doka kuma lalacewan aikin dan sanda da kuma kotuna da sauransu shine ya jawo kuma idan mutum zai yi laifi to ba za a hukunta shi ba to gobe wani ma sai ya kwaikwaye shi jibi wani ma sai ya kwaikwaye shi ya ga dawa ne ba da kuɗi ya je ya saci shanun wane ya tsira ya haɗa baki da mutanen gari da masu mota da waɗanda suke yan Legas da ai wannan satan shanu idan aka fara kirga maka waɗanda suke satan ba wai ƴaƴan jan bane kadai su ne kawai suke shiga ɗakin kawai su ɗauko abin shikenan su mika to waɗanda kuma za su ɗauka su ta tafiya da shi har a je a yanka saniyar suna nan da yawa wanda suke arziki a kai so domin haka koyaushe suna nan suna neman wannan yaron da zai zo ya ji wannan satar kuma babu doka a kai hasali ma so ake a fulatani ya yi wani ɗan laifi kiris yawa to da zaran ɗan sanda ya kama shi ba wai damuwarsa ya kai su kotu ne ya tabbatar da cewa doka ta yi aikinsa ba a'a nawa zai samu daga hannunsa shanu nawa zai sa ya je ya sayar ya kawo masa kuɗi wannan shine abin da ya sa sace-sacen shanu ya fara a cikin al'ummar fulani wasu wasu wannan shine ya sa matsaloli irin su kidnapping da zuwa sauransu ya fara danginsu suka fara yi wa sai da suka raba kowane bafulatani da saniyarsa da sauran burkatun sauran al'ummuma suka fara sanin menene ma yake faruwa kuma yana yin haka ne saboda akwai waɗanda suke amfana da wannan satan shanun da yake yi din suna nan a cikin gari kuma ba ma fulani bane daga hausawa har zuwa yarbawa duk suna nan a kai kuma suke rayuwa a kai suke arziki a kai suke ciyar da iyalansu a kai suke maka a kai suke sa kaya masu kyau suna hankoron cewa su masu dukiya ne kuma dukiyar ta sata ce. to dokta bayan da wannan abin ya fara bunƙasa na maganar satan shanu me yasa ba ku ba fulani na daji shawara da a je kotu ba har a bi diddigin wanda suka musu sata a kama su a musu hukunci. mutumin da ba yi da ilimi da ka hana shi ilimi da ka hana shi abin da zai ci shanun ma sun kare wani kotu za ka ce mara yaje zai iya zuwa kotu mutumin da tsakaninsa da jami'an kotu da kuma ɗan sanda shine su damfare shi su kama shi haka ma kawai bai yi komi ba yau ba fulatani ya fita bai yi komi ba kawai ya hau hanya kamar da kowane ɗan najeriya yake hawa sai an kama shi an ce ana zargin ka da abu kaza karya ne fa ne an san karya ce kawai saboda mai kawo kuɗi sannan a saushi ai tsakanin bafulatani da hukuma da tsakanin bafulatani da wanda yake cikin gari sai dai Allah ya isa domin haka zancen shi a cewa ai zai nemo haƙƙinsa ba ta mata so ba domin ba yi ma da haƙƙi ba yi da abinci ba yi da ilimi ba yi da matsuguni kaddara ko da yana son ya dawo cikin garin ya zauna waye zai karbe shi yau dai bafulatani ya fito daga ginin inda ake yanka shi ake yanka don na arewa ma duka ya ce zai dawo nan arewa kai ka sha gani a bidiyo a cikin mota haka za a sauke su a yayyanka su gunduwa gunduwa to kaddara ma an samu har ya hauro nan arewa ya zo kowace jiha yanzu ta ce duk wani wanda ya zo sabo babla da kada a zauna da shi kar a bari ya zauna to a sama zai je zauna ko kuma zai je cikin teku ne je zai zauna da shi da iyalansa to da haka gaskiya eh, matsalar fulani matsala ce ta al'umma gaba daya gaskiya wanda ya kamata a zauna a cike ta To masu raro a nan ne muka kawo ƙarshen kashi na farko na wannan shirin har sai Allah ya kai mu na gaba. A maimakon Dr. Aliyu Usman Tillan Fulani, kwamishinan ilimi na jihar Bauchin Najeriya, ni awal kunya da shirya na gabatar nake cewa sai wani jiko na maka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma dai kima da sauran 'yan duki kaɗan zamu ta su da gaske labaran da aka riga aka saurara shugaban amurka joe biden ya ce gwamnatinsa za ta samar da karin taimakon dala miliyan 800 na makamai ga ukraine a cikin kwanaki masu zuwa wannan wani mataki ne da washington ke ɗauka na nuna goyon baya ga cuba na kare kanta daga abin da take kira mamayar rasha za mu goyi bayan ukraine muddin bukatar hakan ta taso in shi shugaba biden yayin taron manema labarai a gefen taron ƙungiyar tsaro ta nato a birnin madrid na ƙasar spain biden ya kara da cewa ukraine ta riga ta yi wa rasha mummunan rauni dama kafin hakan kungiyar tsaro ta nato ta ce ta kara tallafin da take baiwa kiv ta hanyar ba ta tallafin kuɗi da kayan soji a wannan alhamis ce kungiyar tsaro ta nato ta kawo ƙarshen taronta na tsawon kwanaki uku a madrid taron ya mai da hankali kan rikicin na ukraine da kuma bukatar kasashen finland da kuma sweden na zama mamba a kungiyar rasha dai na kallon duk wani taimakon makamai na amurka da kuma kasashen turai a matsayin wani abu na kara rura wutar rikicin ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahiyan ya nana ta cewa kasarsa da gaske take a tattaunawar nukiliya kuma tana son a cimma yarjejeniya mai kyau wacce kuma za ta dorewa idan har amurka ta nuna da gaske take za iya cimma matsaya in ji babban jami'in diplomasiyar na iran kalaman nasa dai na zuwa ne bayan kammala sabon zagayen tattaunawar kwanaki biyu da aka yi a birnin doha na kasar qatar da nufin rage takunkuman da aka kaba wa iran ƙungiyar tare turai ce dai ta tsara tattaunawar wacce ba ta kai tsaye ba tsakanin iran da amurka a birnin doha a wani yunkuri na farko da yarjejeniyar nukiliyar iran ta dubu da goma sha biyar to labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran rahotanni daga sudan na cewa mutum hudu ne suka mutu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a kasar likitoci masu fafatkar demokradiyya sun ce jami'an tsaro sun harbe har lahira mutum hudu waɗanda biyu daga cikinsu an harbe su ne a kirji masu zanga-zangar da suka fito kan tintuna a birnin hartum suna masu furta kalaman kiyayya ga mulkin sojin janar abdul fatah al-burhan wanda ya jagoranci mulkin sojin da ya jefa kasar cikin sabuwar dambarwa likitocin sun kuma kalubalanci darar mikiyar da sojoji suka yi a wasu asibitoci na birnin tun ma haboran kin shinin juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar ta sudan mutum 700 ne aka rawaito sun rasa rayukansu kana wasu dubai suka jikata masu zanga-zangar dai na son tilasta wa sojoji mika mulki ga farar hula bayan juyin mulkin da ya haifar da tabarwarewar tattalin arziki da rikicin siyasa a kasar. to da wannan zamu karkare sai dan Allah kai mu can an jima da rana za a ji mu dauki don shan kafin lokacin abin kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya